gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a 23 ga watan Satumba. Usman 23 ga watan Satumba. yau 23 ga watan eh, Satumba. Eh 23 gaskiya ne. Mun sani. Haka dai take. 23 yau. Mun sani. <laughs> Ki daina tuna mana. Gaskiya. <laughs> To yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Hmm. Da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A mai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuma idan kuka kama VOA Africa akan mita 100 92.5 a zangon FM za ku bin mu kai tsaye. Da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Usman Ahmad Kabara. Maryam Bashir Bugaji. Tare da Halima Jumrau. To masu sauraro yau da gobe shirin matasa ya sake koma kan maganar 'yan kasar Nijar din nan ne da ke shan ukuba a kasar Saudiya. Wanda aka kwashe su da izinin gwamnatin kasar su ta Nijar aka miƙa su zuwa kasar Saudiya inda suke aikatau a gidajen larabawa. Idan kuna tuni a kwanakin bayan can wannan shiri na yau da gobe shirin matasa ya tattauna kai tsaye da minista mai kula da ayyukan yi da kiyaye haƙƙoƙi da walwalar ma'aikata ta ƙasar Nijar, Madam Chaulani Zainaba, wadda ta yi bayanai kuma har ma a lokacin ta amince cewa da sanin gwamnati aka tura 'yan kasar ta Nijar Saudiya kuma ta ce za su je Saudiya sun bi kadin halin da 'yan kasar ke ciki na shan wahala a hannun larabawa. To sai dai kash hmm. ana cikin jiran ganin matakin ceton da gwamnatin ta Nijar za ta ɗauka sai kwatsam ga wani labarin. Ku biyo mu ku ji wannan shiri na yau da gobe wanda za mu yi tare da Nasiru Saidu shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasar Nijar baki ɗaya da kuma Profesa Buba na Maiwa mai hushin baki da lura da al'amuran yau da kullum. Ku biyo mu kai tsaye ta Facebook dukanku mu tattauna a wannan zaure na yau da gobe shirin matasa. To ma sauraro ku ji wannan somin taɓa. Salamu alaikum, an tashi laya haji Halima. Ni ce Zainabu daga da magaram. Don Allah dan annabi yana neman wata alhurma a gare ku. Saboda kwanaki na shi kun yi wani shiri a cikin shirye-shiryen ku na mutanen mu na Nijar da ake ɗauka ake kaiwa Saudiya bisa kan aiki. Yanzu wata matsala ta faɗo a gare ni saboda akwai wata aminiya ta da muke tare ita nan da magaram. aka ɗauke ta aka kai ta aiki can wurin aikin da ta je yi ba shi bane take wahala suke ba su saboda kashin tsaye daban na mare da daban yanzu da na gama waya da ita kuka ne kawai take da deja ta ce ciwon zuciya ya kamata tana cikin matsala ba a huta a cikin tsaro suke a taimaka don allah da annabi ku ne masu kare hakin dan adam muna neman alfurma da gare ku ku gyara ku taimaka mana a samu mutanen da ake kawo gwamnati ta sa hannu a cikin wani haraka wallahi tallahi a matsala take yanzu na gama waya da ita kuka ne take ni ina kuka amma ina neman alfurma ga lamba ta zan hada ki da ita ki kiraye ta waya bakinta da na ki saurari abin da za ta hudi da kanta lamba waya ta ita ce gomiya tara tamanin da biyu hamsin da bakwai talatin da bakwai sunanta hadiza hashimu tana can kasar riyad yanzu misali watan ta ɗaya da rabi a can wurin tun da ta je babu kwanciyar hankali wulakanci ne suke samu iri-iri a hannun larabawan nan don allah da annabi na neman alhurma amma ki yi kokari ki kiraye ta akan lamba ta kishi abinda abin da za ta gaya miki da bakinta sannan ku bayyana abin da na gaya muku na gode salamu alaikum usman mm. da maryam mm. wace irin gwamnati ce ba za ta saurari kukan 'yan ƙasarta ba. Mm, bayan ita ce da hakkin kare su daga duk wata wani bala'i da zai same su sannan wannan ai shine ma bature yake kira modern slavery wannan shine bauta ta zamani. haka ne mm. kuma bautan ma da izinin gwamnatin mm. ƙasar Nijar aka kawo aka ɗauki takardunsa aka je eh, ko an taɓa samun labarin wani ɗan ƙasar Saudiya da gwamnatinsa ta turo shi ƙasashen mu bauta. ina ba idan mm. iyayen mm. yaran nan suna ji mm. idan gwamnati ba ta yi wani abu ba su dole ne su san yadda za su haɗa kansu su zakulo yaran su mm-hmm. haka ne maryam ina za mu to dai mun yi ta gwada lambar hadiza hashimu allah bai nufa mun same ta ba amma da taimakon isuhu mamman wanda ke kasar saudiya yanzu haka kuma da yake yana tare da yan nijar ya tattauna da yan kasar nijar da da suka kai kansu kasar saudiya tun shekaru da dama da suka gabata ku saurare su ku ji sunana arha amma aiki akwai shi amma akwai yaudara ciki saboda gidan laraba suna zuwa suna wahala bisa gare su saboda balarabe sai ya ce sai ya kwanta da mace kuma ɗiyanai sai sun yi kuma sa'an nan kuma mata kuma a hana maka abinci kana ji kana gani kuma sa'an nan matan kuma su a yi musu duka wasu ma har su ana yi to kaji da matsalar da ake ciki kenan mu mun zama alakehin din mutum tunda dai mu zaman da muke yi mu muka kakanin mu kuma balarabe ba zai ta mana mutum tunda ba shi ya kawo mu shi kuma balarabe da ya fara kuɗi an ka kawo kala ganin shi kai kamar baiwar shi ta doka bayu suke musu saboda haka nan na suke suka kwanta musu mu kuma in suka yi mana basu labari sai mu yi zo gida mu baro mu taho mu basu labarin gaskiya mu ba da so mu ka kawo dangin mu nan garin saboda abin da ake musu ba sanar da mu ake musu ba amma su ai sun san abin da ake musu suna faɗi daga ɓoye ma ba su sani ba in cikin ka an sani ne suke yin wahalar da ake ba su gidan larabawa in cikin larabawa sun sani suna gaya mamu wahalar da suke ji ciki ka gani ba za su barin su su waɗi ba amma suna ba su wahala ko mu da muke zana cikin ƙasa ba wahala ake ba ba da gaskiya kama da igama kama da komi na ganin kasara ka ake a kasara ka a kasara igama ka a tura ka gida bare an wata ka daga garinku ba a biya kuɗi ba ba a yi komi ba tibi suke a bala ka zo kuma har yanzu a kai maka su aiki wuya suke baka duk abin da suka ce kai sai kai ɗayan su ma in suna son ruwa kamun ka tashi ka ba ɗiyan su ruwa sun rabke ka ka gani wahala suke baka amma mu wannan talab da aka ce a kawo jama'an mu su zama kamar bayu kamar indonesia an wahalshe su saboda wanda ya biya kuɗi ma ya zo nan garin ya kawo kai in ya je gidan larabawa ya aike sha bare haka kawai dan uwanka ya sa kuɗi ya ce a kawo ka shi wa amana ce ya baka amana ce kuka ɗauko kuka ba su su kuma ba ɗauka wannan amana za su yi ba abin da suka ga dama shi za su yi masu kuma mu muka tsaye da kanmu inda ba mu tsaye da kanmu ba a yi wulakanci duka jama'a mun tattara mun ta gidajen mu amin wulakanci mun sa ana mu wulakanci kuma da suke haƙurin mu yanzu kuma ba su haƙurin mu ka gani duk wanda ya ji wuya kuma dole ya ta gidansu yau da gobe sai Allah kashi al'amarin kasar na aikatari ne in Allah ya sa an yi katari an dace da gidan Laraba na kirki mara wani kuma ba za a dace ba tsakani ga Allah wani ana dacewa wani ba a dacewa akwai wahala tsakani ga Allah wahalhalu matsala ɗaya ce dai ka sami gida ba na kirki ba amma aikin laraba ai bai da wahala wani goge-goge ne wanki ne guga ce shine bakin to kuma ubangiji Allah ya ɗora ma mutum wahala ya zo gidan da babu abinci miji ba kirki 'ya'ya ba kirki shine aka gamu da wahala da mijin da 'ya'yan da matar dukan an gamu ba kirki za a gamu da wahala amma Allah sa an dace an sami gidan kirki alhamdulillah amma da wani gurin inda nake kai kara sai dai gurin Allah babu inda ake kai kara sai gurin Allah ko kwanan nan ni na kawo mace da azumi aikin wajen wata uku aka cinye mata ba sai dai Allah ya saka mata ba wallahi ana ra'ayi a kawo su nan garin su yi aiki ban goyi ba da wannan ra'ayin Wannan namu ma na cikin nan da suke yi saboda ban ma bukatar su yi dai kawai a dole suke yi amma ba ma bukatar za ana walakanci ba na misali ba walakanci bai yadda ba a yi akwai masu yin masu sa mutum su bige shi wasu kuma su yi lalata da su wasu mu walakanci ne bai iri iri kala kala bai yadda ba a yi mu a ra'ayin mu bai dace ba kuma ko da an faɗa ma babu wani maganin abin da suke yi ko ba gaskiya ba mu dai yanzu akan wannan magana mu dai babu abin da za a mu abin da ake mu akan wannan magana akan wannan lamari to yanzu wannan kuma yanzu hukumar hukumar mm, saudiya da hukumar nijar da ta najeriya su ne mu yanzu a gare mu mu dai ba mu da wani uzuri su ne masu uzurin wannan sun ga za su ɗauki uzurin wannan wuyan su kawo wannan mu dai amma akan wannan mu ba mu gomi ba da bayan wannan magana sai dai abin da kai ba kai maganin abin dole ka haƙura ka bi abin da suke so kai talaka ba ka da wani uzini ba ka da wani iko sai da abin da hukuma ta yi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaskiya mu dai wani ra'ayi da ake kayan omu bai mu daɗi ba saboda ana walakanta su kuma suna ta ƙara da abin da ake musu kire na abin da zan ce duk gwamnatin da take so ta turo mutanenta ta tsaida don ba mutuncin ƙasa ba ne gaskiya ba mutuncin kasa bane ta yi ta turowa mata suna aiki a gidan laraba an an ce kwana da sukin ne tun da su suka kasu kaga ba wani ba za a ce karya ne ba tun da su suka kawo su salamu alaikum <coughs> muna fata yadda muke lafiya kuma kuna lafiya eto kasa dai mace dai mace dai bai kamata ba a ce an kawo ta kasa inda babu uwayenta inda babu waɗanda ya kamata su kula da ita tunda mace ba yadda za a yi in babu namiji wanda yake shakiki a gaba da ita tsarin ta baya ta tahiya da ake su dan kasar saudiya karamin takaddiri na kai shekara ko goma sha bakwai haka na ce zarafi jama'a to ai kamar bauta ce tunda duk wanda ya su kamar sun so suke gani duk wanda zai zo ya yi aiki a biya shi to dole ya haƙuri da duk abin da za ka gani dole ya haƙuri duk abin da za ka gani dole ya haƙuri da shi tunda ba abubuwan da ba za su gani ba tunda menene mace ba ta da wani abu su kamar sun sai suke nihi kuɗi za su biyan kiki musu abin da suke so ko ma mine ne babu wani a ce wai wannan kaza an ɗauke ki don yin abinci ko ko don wanke-wanken kwanoni ki tsaya a nan a'a don haka ko namiji ma gashi nan wurin da karfi da yaji da kyar ke kai labari barantana mace a ce ba ta da wani magabaci gaba bai in dai harka ce ta mace mace dole a bar ta can wurin ta nemi abin da za ta aure ta zamna lafiya amma nan dai nema dai waɗanda suke kawo kansu ma wanda yake su sun san komi a duniya sun yi aure sun rabu da mazan sun yi wane ne ba yara matasa a ɗauko yara wanda ba uwayensa a wani wuri kenan dole su shiga wani hali ba irin halin da ba su iya shiga namiji ma ba su bari ba barin tana a ƙasar laraba wannan namiji ma ba bari ba barin tana ba a bar namiji ba wajen ke namiji da mace ba ɗaya ne ba amma su ba ruwansa da namiji da mace da kusan ɗaya ne a wurin wani ya hisa ma namijin da mace ba inda za ka kawo sai dai yi hakuri ka bar mu Allah tunda ko ka kai shi a ƙasar su ma ba ko sauraron ka ba idan ta za a ɗan ƙasa ne sabili da Allah ba mu cewa dai mun ji daɗin shi saboda mace bakin daraja ta guda ci zuwa biyu zuwa uku ka neman mu mace ilimi a yi mata aure ta zauna gidan miji ta zauna lafiya shine kawai cin riban mace amma a kawo mace ta zo nan ta nemi kuɗi gaskiya sabili da Allah in dai ba ita ta kawo kanta ba ita ta kawo kanta kenan duk wulakancin da ta gani ita ta siya amma duk wanda za a kawo ba dan dai ta zo duk wanda ta zo ma su da kansa za su gudu saboda wuya dai ba wanda ke zuwa ya zo ganta ko biyan ka ake yin wulakanci yawa dole ka bar wurin dole ne za ka tashi ka bar wurin saboda wulakanci dai wanda yake zamna a kasar da ke saudiya ko ban sani ba ko kasar wasu laraba amma wanda yake zamna a ciki haƙuri ne yake ba abin da baya gani kana gani dukiyar ka ce da komi a zalunce ka polis yake ɗauka kayan mutum kuɗi kuɗi ka yi mai aiki kai komi ko kuma kuɗi a jikin shi ansa maimakon aka ta polis station a ce ga kuɗi kaza ne a yi lissahi a ce a kuɗin ka jika goma aka same ka da ita to kamin a kai wurin sai ya koma jika bakwai ta uku ba wanda zai saka binciki wani ka ce wai ko shi ya dukan maka uku hukuma za ka ce ta dukan ma uku to babu irin abubuwan da waɗanda wanda suke nan aka kama ka da kuɗi cikin aljihunka ko zuwa ka ne ka samu watanni kana neman kuɗi kana yin aka kama ka da zuwa to ba naka bane ba wanda za ka zuwa ka kai makalan cewa a ai kuɗin ka kaza ne aka kama tunda ba rubuta za su yi su aji ba amma dan ƙasar su daga an je ma dama abin da za fara da dan ƙasar su za fara komi ba su baka damar ka yi magana ba da ka fara magana ce rihe bakin ka kai za ka wada da dan kasa hakki dai babu in ana neman rishin hakkin dan adam ka zo nan wajejen to mu ba abin da bamu gani ba waɗanda da ake kawowa nan wurin in dai mace da man namiji shi da kanshi namiji ko ina gida ne a wurin shi amma namiji da kanshi shi zai canza mu kanshi alƙibla amma mace mace daga inda ta riga ta shiga wani hali shikenan harkata ta gama kaga daga inda ta shiga halin da ba na gaskiya ba kenan kaga ta tafi kenan namiji ko yana iya daidaituwa amma mace ta tahi abin da hanyar da ba ta kirki ba kaga ta lalace ke Usman da Maryam mm. kun ji? Mun ji raɗau. Mm. A watakila ba mm. ku ji ba. Mun ji. Akwai wanda kadin da ya ce maza ma ba su mm. tsira ba balle mata mm. sannan kuma maganar ah, kin ga ina ga kowace kasa da irin salon cin hanci da rashawar ta kenan mm, ko kuma rashin gaskiya ya za a kama ka da kuɗin da ka samu da gumanka sannan kuma a kwace ko kuma a kwashe wasu daga ciki ka rasa inda amma akwai wasu wa'an sun ji kana sukan Saudi Arabia za su ce wannan dan shi'a ne wannan ai kaza wallahi eh, wallahi wallahi Usman da ba dan zuwa aikin haji yana cikin shika-shikan musulunci ba da yawa ba za su ba mutum ba za ka me za ka ka nema tunda za ka so mutanen da suke kaunar ka ne ai mm. sannan kuma in har muna duba zuwa gare su cewa muna kaunar su muna kallon su a matsayin wanda suke jagorori ai ya kamata su kuma sai zama masu jin kai a kasashen namu ko kuma mamakin da nake yi kamar ni demokradiyyar nan ma mm. kamar ta sa waɗanda ake zaɓa ake mm. zaɓe domin su kare hakkokin 'yan ƙasa domin su ayyukan da ya gabata su yi kamar mm, mm. suna duk abin da za su yi me zan samu saboda abin da za su samu mm. saboda an ce wani kamfani ne ya zo aka yi yarjejeniya aka kwashe su aka yawa wai wannan abin Allah sa dai ku 'yan Najeriya kun yi karatun tanatsu. <laughs> To ina tabbatar miki akwai mutum ɗaya da na sani an ba shi kwangilar irin wannan safarar bai fito ya ce ga abin da za a je yi ba amma an ce za ku je wasu za su yi direbobi a kamfani wasu za su yi eh, ayyukan asibiti wasu za su irin da ana ayyuka ne na kamfanoni za su je su yi amma sai kiji mm. ana cewa wai maryam mm. kamar da muke hira kiji ana wai ko ba ka da kwanin eh? sakandare ka zo ba komai to na ki zaka yi akwai alamar tambaya gaskiya dai mm. Allah dai sauke ya eh, kamata to waɗanda suke cikin irin kila waɗanda ake son a ɗiba din to sai a hattara mu da yau da gobe mun faɗa sosai sosai mu ce dole sai an yi kaza ba kuma ga hukunci a'a amma dai in kunne ya ji kamar da muka gaya muku masu saurare mu za mu tattauna kai tsaye da Profesa Buba na Maiwa mai hwashin mm. baki da lura da al'amuran yau da kullun da kuma nasir Saidu shugaban kungiyar muryar talaka na kasar jamhuriyar Nijar mm. baki ɗaya sai dai kaga mun kira layin mm, ya tsinke. Eh. Bari mu ci gaba da gwadawa. Eh. Kahin nan bari mu saurari wannan waka mai Mai ma'ana. Eh. kamawa shayi mai ramu ɗira in sa ta kanyi daddawa ma fa da wari To layin buba na maiwa da, mm. da Nasiru Saidu muna nan dai muna ta gwada za mu ci gaba da gwada layin ku mu ga ko za mu sake samun ku in mm. muka kira sai mu ji kamar suna kan layi. Masu saurare kuma za mu buɗe layin da kuka saba kira ku ba da ku a wannan shiri na musamman wannan batu da muke tattaunawa da watan 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar za ku kira layin namu ku ba da ku. lambar da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mm. amma kamar yadda kuka sani sai an ƙara alamar tarawa wato plus ko plus sai a sa <laughs> ɗaya mm. to ka mu hara samun kira malam usman na san facebook akwai da su twitter mm, yawa akwai bayanai ko babu eh, akwai to ga wani ma na mahmud salihu kauran na moda ya hmm. ce wannan ya nuna cewa da amincewar hukumomin Nijar 'yan kasarta ke ɗanɗana ukuba a ƙasar Saudi Arabia domin in ba haka ba babu yadda za a yi hukumomin su zira ido suna kallon 'yan ƙasarsu suna shan bakar wahala a wata ƙasa. ya mana to ai dama baka hmm. ji ba ai da yaddar Mm, tunda har an tabbatar da hakan a hirar da muka yi a baya mm. mm. yawa to me eh, twitter za ki leƙa mana twitter mai twitter ah, su ba twitter suke ce ah, <laughs> twitter mu mu ce twitter yawa twitter ke kuje ki twitter okay to ga at s mai lange lange ce at voa hausa wani lokaci ana yi wa gwamnati uzuri don kila laifin ba daga gare su bane saboda su ma hukumomin saudiya suna da nasu ka'idojin to amma bari ku ji abin da kamar mm. hukumar ya ce yau da gobe mm. tabbas wannan yana nuna shugaba muhammadu isuhu bai damu da talakawan ƙasar shi ba mm. sai mulkinsu kawai yake so to mun samu malam nasiru saidu salamu alaikum malam nasiru wa alaikum salam yawwa ina wuni Lafiya lau. Muna godiya sosai a Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar muryar talaka ta kasar mm. jamhuriyar Nijar. Duk da ka taɓa mana bayani muryar talaka wata kungiya ce me kuke yi? To yadda mun ka kawa ta mun ka ɗora mata nauyi na kare hakkin talakawa, kare hakkin al'umma bisa ga kowane bangare na rayuwa. Mu waye musu kanu su san abin da a incin su, abin da ya su mu shiga gaba mu sama musu. Inda an ka tawaye hakkin su kuma mu shiga gaba shi ma har yau a samu dangance da dokoki na kasa mai da hakukuwa nasu bisa ga bangare duka na kasa. to muna, godiya sosai da dan hmm. takaitaccen bayani. Yawwa, to Malam Nasiru kwanakin baya can mun tattauna da kai akan wannan batu na yarjejeniyar da aka kulla tsakanin wasu larabawan kasar saudiya da ko wani kamfani ne ina ga da gwamnatin kasar nijar aka kwashi 'yan kasar aka kai su can kuma duk duniya mun ji irin koke da korahe-korahe da kuka ma da suke da hawaye da hausa da zabarmanci suna cewa a zo a taimake su har ma muka tattauna da minista madam shaulani zainaba ita ma ta zo nan ta yi bayani amma kuma sai kwana wannan sako da aka aiko mana daga da magaram ita wannan wata ɗaya kenan da aka kai ta riyadh kawarta ce ta kira tana kuka kawarta tana kuka mm. me ke faruwa ne kuma na san kuma kun yi iyakacin kokarin ku na ganin wannan abin an an ɗauki mataki me ake ciki lalle mun yi koke-koke ya da irin yadda mutane ba su tunani bisa ga gwamnati na Nijar cewa mutane waɗanda an kai 'yan Nijar can suna halaye na bauta suna halaye na wahala suna halaye na ganin arkani cikin ƙasar Riyadh domin wasu da yawa suna buguwa waɗansu sun samu dama waɗansu ana ganin cikin irin halayen da suke muka ce ma gwamnati bai kamata ba da ma'iwanka an ka kai mutanen ga can ƙasa makatun da kai ka ba da izini gwamnati minista ya magana ya ce a kai su a ba su aiki alhali ga aikin abin da ya zama wasu cikin su suna neman masu komo gida to abin bakin ciki yau ba ma waɗanda a can ba ba a samu an ka kula da su ba ko an ka maido su mun samu labarin ma yau yau hira da nake miki akwai wasu mata waɗanda an ka kawo daga jihar Zandar zuwa da Tamaraɗi wai suna na a ajiye su nan cikin Yamai a wata unguwa wanda aka ce ma Jangwarzo cikin wani wuri wani tsohon Ayir Transport wata mace ta kawo su cikin wani kamfani wai tana nuhin ta tura su can su ta su iske waɗancan masu wahala a cigaba da yin wahala mun yi korafi mun haɗa ma gwamnati mun tsara kanmu 'yan hula har ma mun rubuta ma 'yan majalisar dokoki mun ce su tashi tsaye zaben su talaka sun kai talakawa na wahala su yi tsaye su tilasta ma gwamnati a ɗauki matakin ne a gyara rayuwar mutanen nan wa'anda a can ko kuma a maido su kwata-kwata kamar yadda suka nuyi hmm. abun ya yi kusa shi zama tuntula ka ɗan adam tunda ba yiwa a kai mutum mata ƙanana a sake su can ga mutane waɗanda ba su shi su suna gallaza musu wai da sunan mutane sun tafi da kuɗi alhali nan gwamnati ya nuna ma talaka cewa akwai ayyuka wanda shi hada wanda ya kamata a ce samari da 'yan mata sun samu abin yi cikin mutuncinsu cikin kare hakinsu amma yau kash abin da mun ka lura mun yi kira mun yi kira gwamnati kamar ba mu ci komi kwanan baya kun kira ministan ita kankan tabbata sama abin da ta gaji bisa ga wani abu tunda ita kankanta abin ba ta da magani gare shi tunda da take kan kukan wurin gwamnati wurin kwansai na minista a san matakin da ya kamata a dauka mm. kenan tana da laifi ga matsayinta na minista kuma alhali ya mace ta tana jin kukan ɗiya mata kuma bata ce ko har yanzu suna nan suna cikin birura suna zamanin su yan Nijar mata da maza kanana suna tun suna wahala kasan maka wannan abu bai dace ba. Mm. Yawwa Malam Nasir bari in karanto maka sakon Rilwani Sa'idu ga yari wanda ya ce salam hilin yau da gobe sashen Hausa na VOA. Hakika ga kaɗan daga cikin abubuwan da ya sa hukumomi a jamhuriyar Nijar suka ki ɗaukar mataki game da halin kuncin da wasu 'yan ƙasar ke ciki a Saudiya. Na harko rashin sanin darajar ɗan adam. Na biyu son kai, domin idan daɗiyansu ne wallahi sai inda ƙarhinsu ya ƙare. Na uku shine rashin iya rashin iya mulki. Daga ƙarshe muna kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar da su ji tsoron Allah, su kyautata ma 'yan ƙasarsu tare da kare hakkinsu da martabobinsu a idanun duniya. Allah ya sa haka amin suma amin. To, kaji saƙon Rilwani Sa'idu Gari me zaka ce? To gaskiya gwamnatin da ya rufe ido bisa ga irin wa'anga koke-koke na jama'a bisa yanar gizo mata na kira suna kuka suna ta a cije su gwamnati ya kale ya sa musu ido duka irin abubuwan da talaka ka kace bisa ga wannan gwamnatin dole mutane su yadda tunda babu wata hujja ingantatta wadda za a ce gwamnati zaɓaɓɓa ta demokradiyya ‘ya'yanta sun tahi da sunanta suna wahala kuma ta sa musu ido kenan yau duk abin da talakan Nijar ce ba wannan shi ɗaya ba dole mutane su yarda da shi in ba haka ne ba gwamnati to ta yunkura ta nuna mu mutane talaka sun ka zabe ta ta nuna mu mutane tana jin tsoron Allah kamar yadda wancan shi ya tambaya sa'annan ta ceto ƴaƴanta dangance da dukkan irin wahalar da suke ciki kuma an ka shaida mutane kowa ya sani kenan ba yiwa yau a ce wannan gwamnatin za ta kula da irin waɗanga abubuwa ƙananan na talakawa don in dai wanga abu na makka ba a ci gaba da masu shi ba kuma niki niki yau mu abin bakin cikin mu ma yau yau kin gani ce miki akwai mata suna nan cikin garin Yamai wai bayan waɗanda a can kuma waɗanda ma tura su aka son ai su tai saboda kawai an mai da abu jari hujja an ba wani gungu na larabawa da wasu da wata mace wai kamfanin su ne kakan mata suna sa su yi aiki musamman ma yanzu abubuwan da suka faɗa musu suka sa su ba shi iya ma iya faɗin shi bisa kawai watsa labaru sai dai a addu'a amma mm. insha Allahu kamar yanda muke nan muna tsara kanmu mun faɗa ma 'yan majalisar dokoki za mu rubuta ma shari'a tunda muna son mu mai da abun bisa bangaren tintila ka adam kawai abin da ake ma mm. territory person mm. dole in mun kama da shi wannan bangare za mu fuskanci shari'a da gwamnatin Nijar kuma za a ɗauki matakin da kamata a ɗauka bisa ga wa'annan bayan Allah wa'anda can suna gani alkane. Mm, kuma talakawa su ah, ah, ya kamata a ce tunda a tsari ne na demokradiyya na zaɓe a ce lokaci zai zo da masu neman mulki za su sake komawa neman ƙuri'a talaka kai ya manta da wannan haka ne eh haka take tunda in kun ba a yi wa mu abinda a demokaradiyya matsalar ta nan Afirka ko Nijar gaba ɗaya ce talaka shekara biyar aka yi ana ana gallaza mishi ko kuma ana mishi wani abu wanda bai dace ba ko bangaren zaben shugaban kasa ko bangaren zaben majalisar dokoki bangaren zaben kansala kansala da lokaci ya yi sai talaka mance a yi mishi dubara a bashi yan sabon nan a bashi wasu abubuwa wanda ba su dace ba wannan abubuwa sai kaga kamar an ba a taba yi ba alhali ya kamata a ce in ka zaɓi shugaba dole ne ya kare hakinka dole ne ya yi tattalin rayuwar talaka idan bai yi ba mm. demokaradiyya ta baka dama ka yi mishi sakamako wanda ya dace da irin abin da ya maka na alheri ko na shehu. Mm. Yawa lokaci ya fara daga mana hannu amma ga sakon Anas dan Maliki ya ce yau da gobe. A gani na hukumomin kasar niger sun bar su ne domin kwaɗayin tallahi a hannun ƙasar Saudiya. Mm. Ko kuma don yunwar da ake fama da ita a ƙasar ta niger. in har suka dawo da su wahalar za ta karu a kasar shi yasa suka bar su a can domin a rage yawa a nan Nijar daga Anas Alhaji Bilazin Taraba Najeriya to kaji suna da yawa irin waɗanda aka iya a yi zance bisa gare su musamman ma in diba jahilci na su kansu mutanen talakawa masu zakuwa ana kai su shin yaushe kana ji wanda a can shina kururu a maido shi kai ka kwaso kanka ka kawo ka ce a a kai ka ko dai an ce mutum bai boko ba ko ba yi karatu mamadiya ba ai akwai hankali dan adam wanda Allah ya maka in ka ga abin da yasa kusu wuta an ka ce kamar yayi wuta yi ko da yake kila irin rashin ayyuka waɗanda suka eh, fuskanta shine ke sa mutane suna ganin kamar in sun ka can wai suna iya su samu aiki wanda ya fi tsirar da su to ka gani yau waɗanda a can sun yi gane ma inda sun zamna nan duk cikin irin aikin da suke kowa da suke ta yi sauki da can inda za a yi maka tohi inda za a baka kashi inda baka da inci ko guda babu wani mutum wanda zai taimakon ka to ka gani wannan abun ya kamata a ce su kan kansu talakawa suna karanta darussa dangance da irin waye kai wanda muka yi musu su mm. kan kansu su yi kariya kansu in gwamnati ba za ta kare su ba. To mun gode mm. sosai Malam Nasiru Saidu mu daga nan ba abin da za mu ci eh, tunda ya faɗi komi. Eh ne ai. To in kunne ya ji jiki ya tsira da fatan hukumomin jamhuriyar Nijar za ku rike amana talakawa. Mm, Ma saurare iyakacin shirin kenan sai ranar Litinin da izinin Allah.